har yanzu dai ana jiran tsammanin abin da zai iya faruwa a takaddamar da ke tsakanin sojojin da suka yi mulki a jamhuriyar Nijar da kuma kungiyar ECOWAS da yake wannan alhamis ce kungiyar ke batun ɗaukar mataki na gaba bayan karewar wa'adin farko da ta bayar na a mayar da mulki ga farar hula da aka hambarar to sai dai har yanzu alamu na nuna cewa jama'a daga najeriya wanda shugabanta ke jagoranta kungiyar ta ecowas har ma da mutanen niger da wasu ƙasashe suna ci gaba da nuna adawa da yin amfani da karfin soji wajen kawar da sojojin da suka yi juyin mulkin. Ba mu a kai hari Nijar ba! su ƴan uwanmu ne su ƴan uwanmu ne tsakaninmu da su Hassan da Husaini ne tsakaninmu da su Hassan da Husaini ne waɗannan wakilai ne na mabiya aƙidar Shi'a a Najeriya suka taru a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya suna nuna adawa ga ɗaukar matakin soji a jamhuriyar Nijar jagoran masu adawar mai nasara Ibrahim Sokoto ya ce suna nuna ƙin amincewa a kai yaƙi a jamhuriyar Nijar ne saboda Nijar da Najeriya tamkar Hassan ne da Husaini kuma idan aka fara yaƙin a ƙarshe akan talaka ne musibar za ta ƙare ba su masu ikon abin zai shahuwa ba talaka ne abin zai shahuwa tun daga abin ka faruwa sudan yanzu in ka diba dukkanin abin da ka faruwa talaka na ya ka shahuwa to kuma dole mu yi kishin al'umman mu dole mu yi kishin kabilar mu kuma dole mu yi kishin addinin mu mabiya akidar ta shi'a dai sun ce suna mamaki duk da matsalar tattalin arziki da kasashen afirka ke fuskanta kungiyar ta ECOWAS na yunkurin hallaka makudan kuɗaɗe wajen kaddamar da yaki da jamhuriyar Nijar. Sannan bancin haka nan duk yaƙin Najeriya da shi ta hasara arzikinta. Ga yanayin da muke ciki ita ce za a bar mutum da yanzu duk taron su a tare sojojin su gaba ɗaya ba su yawan sojojin Najeriya. Kaga sojojin mu za a kashewa arzikin ƙasar mu za a kashewa al'umma mu a matsatsuwa su waɗancan ayyar sun kace ba ƙa'ida na su kawo komi da komi ba saboda haka da an fara yaƙi suna iya wacewa. ko a can baya dai wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun yi ta nuna adawa da matakin da ƙungiyar ecowas ta ɗauka na amfani da soji a ƙasar niger abin da suke cewa ba shi ne mafita ba. sunana alhaji aliyu morocco to gaskiya muna kira ga mahukuntan niger da najeriya da don allah su bi hanyoyi na sulhunta kansu ga wannan matsalar saboda mu tsakanin Nijar Najeriya kusan dai an zama abu guda ga holdewa ta auracewa da ta kasuwanci duk ta shiga cikin mu da su kaga kenan duk wani tashin hankalin da zai taso ba za mu bukace shi ba sunana alhaji abubakar jarman illela wannan jidali ba ma fatan ya faru domin idan ya faru zai cutar da al'ummar mu na da sauran wurare saboda haka wannan abin da ake tunani ba mu fata ne kuma ba mu fatan shi faru muna fatan ubangiji su kan kansu da suka cikin wanga tashin hankalin Allah ya kawo musu sauki Allah shi kawo musu dauki akan wannan al'amarin yanzu dai mataki na gaba na kungiyar ta ECOWAS shi zai nuna ko ta saurara tare da karɓar kiraye-kirayen jama'a ko akasin haka tuni da jami'an soji na kungiyar ta ecowas suka ce suna cikin shirin kota kwana domin zartar da umarnin da kungiyar za ta bayar yayin da su kuma jami'an gwamnatin soji na jamhuriyar niger suka himmantu wajen sha'anin tafiyar da mulkin kasar abinda ke nuna ba su da niyyar karba bukatar ta ecowas muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya